قلنا كذي ما عني وانا تركا تركا يرفع من المصاحف يدرس نجاه كون ذا توكي قراني وانا قراني كم ذا توكي سو وذا توكي قراني كدقا دقا سبحان الله ذا توكي القراني دقا takaddun da ke ciki masahib wannan ƙura'anai ina musamman musamman ga ganin kudin aka fi kwakwa da shi rahoto shi ke je kabarin ajiya na kaga dai wannan shi ne musamman ko sautin zai buɗa ciki ba za ka gane rubutu gaba ɗaya ko ka ɗauko wancan shi ba ka tarar haka ka ɗauko wancan ka tarar haka ko ka faro da na gidanka ka duba za ka yi karatu a gida masallacin ka ka babu a rugo masallaci ni fa abu ya samu kwarari da a gida babu abin da in ka zo ka tada na masallaci sun zama haka sai fara tambayoyi ka tambayo kano ka tambayo mai maiduguri su ne inda Allah ba su suka suka ba su tunanin su koma kan ƙur'ani dare da rana su wanda ka taba ba haddace ne namiji ya haddace mace ba ta haddace to a duba ba kowa ƙur'ani da babu a koma a nemi mahaddata ba wanda ƙur'ani ke zuciyarsa duk ya buge ke za su ne ina zuwa kai yi ban fake ka ba kada kai na na abu na hisa da abu na ke so a saka min wurin to idan ka saka min ciwo to ni kuma daga nan zan gano daga ina za a fara maganin shi in ba in wani lokaci ciwon aka saka wani lokaci daga shimfiɗan da ake sai ga ciwon ma ya warke kafin a kawo kai ba na tsaya ne ba ina magana ne tana da muhimmanci sama da muhimmanci muhimmanci yau aka ce an munasa ƙura'ani kasar an samu canji wani mummunan canji na rayuwa don halaka ta riga ta sauka dole ya kamata ne a ce duk musulmi aka ce maka za a ɗauke ƙura'ani za a ɗauke ƙura'ani gaban kai faɗi ko ya faɗi ya daɗa faɗi duk lokacin da aka magana za a ɗauke yanka ta hankali ya tashi saboda wanda hankalinsa da ya za a ɗauke ƙwararren gashi a cikin takarda ya za a ga mahadda za a ɗauke shi annabi ya faɗi tun da ya faɗi kusan ba za ta uku to yanzu lokacin ya za mu yi tambayoyin da ya kamata ma ya za mu yi shi gaba ɗan mu zama an a lokacin nan ko ko ne ne to dai kamar yadda ka san tashi kiyama ba za a ɗauke ƙwararren ba sai dai a tsakanin yan iska lokacin da kowa ya zama zai iska kowace ta zama iska ba ruwan mutane da ƙur'ani to ba za a taunata ƙur'ani ba lokacin zai fita ya zo ne don ai aiki da shi sai ya zama mutane duk suka lalace ba mutumin kirki a cikin su ba na mishi saboda ƙur'ani ya fi ƙarfin a ce yana nan a ɗauko su toshe a ɗora shi kai ya wuce haka kuma sannan a ce mahaddata ƙur'anin masu ƙur'anin ne musulmai ne zalla suka ce yanzu sun bar yau da kafirai ne dama can akwai su wanda suka yi imani da shi ko mutum ɗaya ne wanda imani da shi suna ci gaba da amma wannan al'umman musulmai ne suka haɗu suka daina hukunci da shi suka tabbatar da wancan tsarin demokuraɗiyya ko tsarin gurgudu ya yaga wa ƙwararri shi ne gaskiya a lokacin don za su zai ne ƙwararri a bashi ba wanda aka rage shi da ko masu cin abinci da shi in an iya karanta shi sautin da daɗi sai kai ma kyauta ko kuma a ainihin misalin a a karanta shi saboda in za a yi du'a'i a yi sauka to wannan bayana ɗauki bayani lokacin an mayar da ƙur'ani duba kayan duba wai wata rana muna zaune a gidan sai in gidan mu suka yi bako haka abokinsa ka ce to wannan kaza ne yake wannan Eh, a wajen a education ka yake wancan eh, menene eh, najeriya ya wasu wannan gaba shi kuma wannan gashi babbanmu ko eh babbanmu shi karatu kawai ya sa gaba sai ce ku shi ke nan ko kusa yi sai mu kudu yi ba mu zo mu yi ba su zo sai karatu wuri gaba ba su zo su gane abin da ya ce a yanzu sun su ku yanzu kun huta gidan ku sai sai mu kudu yi. hankalin mu wacce ya ga an daɗe da zai na ake da ƙur'ani duk inda aka gan ka kai mai ƙur'ani ya kacin ka kai du'a'i kuma in an za a girmama ƙur'ani a tsaya a duba a ɗebo a ce sake masa gashi sai suka hau mota kada tafiya a ƙafa in ka sai kaya a sai rike kayan an bar ma wannan shine girman Qur'ani ba shine ba sai kun halatta halatta sa sai kun haramta haramta sa sai kun yadda matan ku karna fi buyuti kunna wala tabarrajana tabarrujil jahiliyyati al-ula sai kun yadda ƴaƴanku martaba su daraja su aure su zauna a gidan biki ba yawo ba sai kun yadda namiji ya fi mace namiji ga wurin aikinsa ta mace wani an raba shi dul obok din mace ga abin da aka baka a rubuce namiji ga abin da aka ba shi kowa ya tsaka aikinsa to idan ba a yi haka ba ba girma qur'ani ba ba aiki da qur'ani wannan a karanta shi a yi du'a'i wannan a karanta a je murya a zaka kuɗi wannan ba saboda haka ka mace qur'ani ba ba ka haka saukar da shi ba sai an halartar da halartarsa sai an halartar da halartarsa rayuwa gaba ki ɗaya mu ɗauke ta mu ɗora sa akan qur'ani sai dai in kuskure kuskure kam yana faruwa ka ɗauki kaza kaza ne can da baka gano ba haka ne ba baka yadda yake shekaran sai ka dawo da suke abun ka ba abun zargi ne ba wannan to shi kenan ina ma ne zan ɗora ban bashi ba saboda maganan jiya idan sai ya tambaya a kanka bari a tattake ta kuma ga sai ka dawo yau eh, ai na ma su sau da mutallin lokaci ina ɗaya na dawo abin in ba na dawo yin fa'o min al-masahifi hannun ako masako wa min al-suduri za a ɗauke shi daga zukata ina alaran abdullahi ya haɗa ne ko to yanzu za ka nemi ka rasa amma fa ne ka nemi in ya haɗa ce yi zo mana tarawih zan sa ka cikin sunaye hmm? ban ji ba khalifa da zai yi gudu ya je go to garin dai idan na rabo daya kamar yadda garko ba daya yau da kaka ne da ba shi to za a neme shi a zuciya ka ce aya kaza ka akwata tiriyar tiriyar ka karanta in an ce aya kaza za ka rage ka karanta a zuciya min sadori to saboda me za a ɗauke shi can da aka ce za a ɗauke shi ainihin daga mai ike yi wa fa'omin al-masahifi wa min as-suduri limaza ai tsara Allah sarrama shi ya wuce ga ƙwarhani ya dinga hukunci da wani abu ƙwarhani ki gaba da zama haƙoƙiranka a kai kana da daraja ka gan aiki ka hoto ka je ɗaurin aure misali kada almajiri ka je ɗaurin aure shi kenan sai kaga ga maroka suna shiga suna fita su bi alhaji nan su yi menene nan mun taɓa zuwa wani ɗaurin aure ha kan kujeran falon ake buga kalango kan kujerar ina da maroƙin gashi nan ya buga kalangon ya bi shi nan su shiga gida tare su fito tare kai a matsayinka na almajiri ko liman komai ba a ce baka ba suna harkokinsa don Allah ka ci gaba da zama a nan wurin ai ya dace ka kwashe takalminka ati ya za a yi ka je ka zama fiye wannan yan iska kuma ba ka da kima a gare su yau da kana shigowa aka tarkata kalangunan na aka ajiye aka tarka kowa aka koma suka fara irin habaici habaici da malam ya yanzu ba mu kira malam ya to yanzu ba mu kira yanzu ba mu to a ba mu na Allah a ba mu kaza ya fi dan dama dama da ya kan karrama ka duk da dai shegan tana nan tunda inda kana da mutunci kana zuwa wurin nan gaba ɗaya za su kamar ruwa ce su to shi da kake da mutuncin gaske. amma ba a yi maka wannan ba ɗan dama dama wancan tana iya hujja jahilai ne tana iya hujja kaza ne amma dai ka san aƙiban nan wuri amma ba a san ma ka zo ba sai ka sa takalmin ka kashe da wasu ya aka ya aka yi ce a kai maka fara tambayar sanar a yi to kaga kamar haka ne ƙur'ani bai ci gaba da zama ana masa wutarci sai tafi saboda haka na lahu don karrama shi qur'ani wa ta'zima lahu to nan inda shi ya fi sanaka ko ba sauran to hmm? a yanzu wurin na ke son gare tukun na shekaran wannan sakilar ko na ƙarshe wancan na ƙarshe ko layin ƙarshe gaba da bai kunu ta'azimuha aziman zahiriyan mana ka'aba lokacin da girmanta ya zama asarari ake girma mata ana girma mata ana dariya daga ko shugabannin su tashi son kyau ya ta za ka yi izgilancin da suke ba girma mata suke ba kila sai dai kona da yanzu ka taba ganin na shugaba ina da abi ina kuka hmm? babu in ma akwai dai ya zama nadir an sa sojoji an kori mutane ba za su yi tsawafin ba dai yan sanda da wane ne da wane ne saboda wane kaza zai shugaba da abin da jama'a kuma ana bi ana ɗaukar su a hoto ka taba ganin mai yin tawafi da shi da cin kinsa ko shugaban kafa an karrama shi ko mai yin da yana tawafi yana kuka ka ku a kaga zahirin ta ake girmama me ake so a san wannan kaya ya ba sai ko mai kuke so ai kaza sannan ya tawafi ya gama a yanko masa kyallon da aka rufe kaba a bashi shi zahiri ne ka'aba ba za ta ci gaba da zama da irin waɗannan ba lokacin da ka'aba ta zama girmama ta da baki ne da baki ne sai duba bayan ne malai hana ne kawo mana wata masakin sa wasu suna zaune ya'yan kuna ne ko ya'yan mene ne dai wasu mata suka taho suka rufe fiska su ce kan nan yan mata sun cutar da mu kaga da kun buɗe da mun yi kallo kuma na yan gashi nan da bai ta wurin hmm? a gaban harami a gaban ajin Allah ya gansu suka gansu suna zaune suna abin da ya ka ga ina yan mata abu kawawa da yau daga ne abu daga amma sun cutar da mu sun da fiskokin su mai kallo to kaga yanzu za ta fi gaba da zama gaban gidan wa'in nan ai zauna sosai ka duba ba an kai an kai ma wannan dan pinci ne ne abun da aka gani sabo ba su gaba da zama a gaba ko na mutane suna ganin ba kyau mutum ya zagi addini ba komai yawan addinin dariya ba komai ya dauki wani kalli ce ka addini ne ba shi ba ba komai ba abin da sarrafa shi ko kuna ana zamanta lalace ta lalace istidaraji ne yana ma samu mai wannan izgilancin yana samun abun da mai kuka kaban baya samu yace da rage kamar su na ganin yadda aka yi kato babu komai kawai ka ba za ta zama ba kusan mu kusanin duniya an kusa an zama haka yanzu ka duba irin jikokin su umar din nan ka duba irin halifofin nan ka duba irin kaza din nan yadda suke darajar da malamin addini ka dubi a tsawo abu na biyar ba bawa ne asalin ya yi karatu yanzu ko ka yi karatu ya ce kai ɗan gidan wani sai kai ɗan gidan wani ne ya yi karatu ya yi karatu an canta shi ya zauna shi gaba ɗaya ma ya manta da duniya kusan rayuwarsa ta masallaci ta fi tauje sai da shekara a a masallaci a haka maimakon a nemo 'yan duniya a ba su shugabancin aikin hajji a ba su fatawa su ne 'yan duniya don suna magana da amerika suna magana da wane ne saboda haka an ba su shugabancin addini addini ma ya waye a wayayye shi ne ne addini aka ba su shugabancin aikin hajji dole halifa da ke gudanar da ayyukan wani abu zai taso masa ofis ɗansa cikin masu zafi zai tambaye shi ya zo ya da shi yana nafila wannan yana nuna ana nafila a masallaci duk da wani lokaci eh, gudun duniya na hana mutum nafila a masallaci to wani lokaci bala'i zai fito da kai dole kai nafila na cikin masallaci ya yi nafila yana nafila ya yi nafila ya yi nafila ya yi nafila halifa ba zai ce assalamu alaikum ina so in ganka in ka gama wannan nafilfilu bai yi sabon mu muka tozarta addini Allah ya tozarta mu jahili ya mutu kira tsaye halifa ya zauna ya zauna aka gama ba wani ashe bai gan shi ba yana sanar da shi sai dai kai inda zai kai shi yake salamu alaikum ya zo ya zauna aka dinga tambaya aka yi tambaya aka yi tambaya ya ɗauki lokacin tambayoyin abubuwa da suke zama na masa mu'abbalai ya tashi ya ce 'ya'yan shi da shi da 'ya'yan shi ne ce kun gani yara ku yi karatu jahilci halaka ne ba ku wannan karatu sau da ku duba yadda muka kakkanta a gaban wannan bawan da yi karatun addini sau da kama haka sada na karraba ilimi ana karraba amma duk lokacin da aka koma malamin addini bai da kima da albashinsa da menene ba albashin ne matsalar ba to zartar da mutum da ake kan albashin sai suka ce ana murna ya koma aka ko an koma ka to kaba za ta tafi kaba za ta tafi a ce yanzu ta kai za a yi da a hotel ma har a makka an riga an yi a citta an yi a riyadu an yi a ina ne kowane irin ke duk abin da ake na wayewa na duniya na america na russia na ina za a yi shi a garin wayayyu ne za a yi kaza aika ba ta tafi ba za ta tafi shi ne yake an hakiru zamanin yusuf eh, ba nan ne ba wurin ba inda kake magana na fara wurin ko wa yaqulu ta'zimuha ta'ziman zahiriyan kamar da zai muke magana da kaga mu zama kuma misali ce mata za a yi tafsiri girmama tafsirin da zahiri in za a buɗe sarakuna su halatta attajirai su halatta gwamnoni su halatta kai dan a buɗe su kusa nan masu ɗangumin su fasu taruwa sai ga a wani wannan mai ta'azimu din alaisa bi zahiriyan hada ta'azimu zahiri inda za a zo a ɗauki hotuna a yi ne ne a watsa a ba shi dama ya yi magana kalmar kaza in ko i sadaka ko i wane ne ta'azimu zahiriya amma shi ba zai zama a shafirin da shi ba wani kali ne ma lokacin an gama budewa shi kirar kama ne su su iya su ɗauki tawon gasu su yi gaba an kuma ka rage wani ɓangare na tafsiri ma an suka zo kace to bari ka cika ta wannan na tafsiri ce to za ga ana nan to an ce mana za a rufe kurani kuma mun zo mutum da na ta karatu hmm. ta'azimul kitabi ne aziman zahiriyar لك ويكون تعظيما عظيما ظاهريا أما باطنا أما أقوي إيه؟ فحدث ولا حرج كفريد أو ذاك يفرش باب ليش طب تو الا الله صحيح الكمال لله كما ليس بيرت ما عندك توجد ما يشغل عندك كيف هذا بغم يجواب فلك ايش فلك ايش ينظر ما اول ما نوني ذاك فاموري لا لا شيء دي دي كوي كيري كيف شجالك ابي فاطمه ko da hijirorin musamman rike wannan kwanan wata kwanan watan nan yanzu ba gani muna ta auna wanda ma zai mana amfani da yawa irin misali a ce maka mutuwan ɗan kafin mutuwan wane ne mutuwan wane ne mutuwan wane ne in ka ɗauko su kana dubawa sai ka gashi da lokacin da ɗan kafin ya mutu lokacin aka yi wayi amma ka ga ba a jin labarin kwa zai wayi hatta ma ba a ɗaukar ɗan kafin malami ne in ka ce kala dan mu kaza kaza kaza sai ka ga mutum na haɗa fiska to ana maganan hadisi ana maganan su buhari ake maganan dan mu hmm? sai ka tadda shi dan mu aboki ne kai yaya ne ma ga su amadu bin hanbali yi ne abokin shi Shafi yi ne abokin shi tunda da shafi suka zama a gaban maliku amma amadu bin hanbali bai samu zama gaban maliku to kaga irin wa'annan dattin su za su yi mana amfani daga nan mu san kai su wane ne malaman mu ne su wane ne masu kaza da kawai ka nemi wanda rediyo ya fakka ma shi kenan zai ka dauke shi ne malami to kaga wannan ɗin zai mana amfani wannan faga lokacin da aka yi shi wannan faga lokacin da aka yi kaza kusan shi ne dalilin na ɗauko a imma ma muka ɗauko muka fara karanta shi to amma akwai wurare da yawa ɗauko mu da wannan ya sake kama da irin wannan musan wa'annan mutane mu ba su girman su wannan siniyan wannan ne wannan na gaba da wancan ne wannan na gaba da wannan ne dole a ba su daraja ya rabbi man ahaluhu haqqan kai tura aqdamuna minna ala adqan ya rabbi man ahaluhu wai su wane ne ma'abota wannan ƙur'anin harfa kai tura a ƙadamuhu don a ga ƙafafuwansu ainihin minna daga ala alal azakani ya ne idan kunna ahaluhu idan mu ne yan ƙur'ani mun cancanci yan fasata kunu a ƙadamuna ala azakani ƙafafuwanmu za su kasance a kan haƙoƙin wa'annan yan biya don Allah da taimake mu zakaru mahaɗan kashi daga muƙamuƙi wannan na dama ya taso ya yi haka wannan na hagu ya taso ya yi haka suka haɗe tunda in ka dubi dabba ya ana cire wannan har cewa kawai ake yi ba kare shi ake ba wannan yan jijiyoyin da menene suka rasa gari an ɗauko shi ina ga har muna goge allo da shi shi wannan asin yadda yake suwar suwar ɗin ake ta goge allo ta goge allo allo ka yi fal ka ga alƙalami na gare a kai wata ta kuna a kadamuna ala azakani wal azakanu shine jam'u zakani wa huwa majma'u lahayati mahaɗan gemu ai mahaɗan lahaya muƙamuƙai lahaya su ne muƙamuƙan ai innana sata'adu alaihi wa taglibuhu idza kunna ahlahu wa inna ah, sana'adu ne kununu ne ba udu ne ba na'adu hmm? na adu alaihi inda zamu take su min al'adawa zamu kefa su mu fita kansu wa naqalibuhu idza kunna Allah yanzu mu yan qur'ani muka tashi da ba to Allah ko zai taimake mu Allah zai ba mu karfi tunda wa man nasru illa min indillahi to amma to ba mu zama yan ƙura'anin ne ba shi yasa ba mu iya zama haka ba mu ma taɓa alli taɓa dan ko ake shi yasa abin da ya auku ya auku amma da za a samu rundunar harkaka ha ba za mu so na wulakanci ba أحدهما لا يرتضي منه بديلا فهو فيهم بلا نقصان أهلوه in ƙur'ani mallayar tafi badilan minhu su ne wanda ba su yadda da madadin ƙur'ani ba yadda za a yi ai musu wayo ko a musu menene a karɓe ƙur'ani a ba su canjin sa duk kuɗin da za a ba su kuwa ku ajiye ƙur'ani ga kuɗi za mu gida muku ƙasar ku ƙasar mu a gine ku bar mana ƙasar mu haka muna da duk abun da muke nema a ciki in ban da ba don dakushe mana kokwale da kwaiwa a ƙasar nan za mu samu tsumman hawa muna da auduga za mu ga abun hawa ma Allah ya halitta mana in ba mu mu ba mu iya mota ba ba mu iya yin keke ba ga mu ga raƙuma ga jakuna ga wane ne rashin haɗin kanmu ballantana keken nan ba zai gagara ba shan abin nan din ba zai gagara ba za mu iya yin su to amma shugabanni sun zama daban sun riga sun yi alƙibla su ta tafi can alƙibla addini ta yi nan ƴan ƙur'ani su ne mallayar tabi batilan minhu fa hawa kafihim ƙur'anin nan ya ishe su bila na ƙur'ani ba sai an rage ba بعد بكاتا bukatar rage ba a bukatar kare to هؤلاء أهل القرآن وإن سنة ما أبو القرآن الذين لا يرضون به بديلا لا يرضون بديلا باف يداد مددي القرآن لا في الأمور الأقادية باف بكاتا من القرآن أو جن عقيدا قدري ولا في الأمور التعبدية باخد بكاتا من القرآن على الأمر أنا عباده ولا في الأمور العملية باخد بكاتا وجم معاملة قرآن يا كيسو شي قرآن تبيان لكل شيء فالذين يحكمون القوانين الوضعية وإن ذكر حكم شيء دوفوكين كفا دعك dokokin kasa kawani nan wada'iyya kanunu faransa waɗannan dokoki na faransa ne au inkiltara ko na ingila Nijar ana fama da Faransa, Najeriya ana fama da Ingila. Ko amurika da aka tashi daga Ingila za a canza sai aka faɗa Amerika. أو غيرها وهؤلاء ردوا بدلا كلمة كلمة وإن سن يجدد مدد القرآن من القرآن لكن ما هو البديل ما يبدل مس القرآن أمم، ما هو البديل هو القوانين لأن القرآن كتاب هادي القرآن للتافين من كرم تروى في العقيدة وفي السلوك دا معاملوني وفي العبادة دا عبادوني وفي المعاملات وفي كل شيء فمن خرج عنه دون ده في تدقى القرآن ورضي عنه بديلا جيد مدد القرآن فقد أخذ بهز وافر بحسب إعراضه عن القرآن يا قواشي قصونا فتا من جرمة دي دي أوكي كفر القرآن قال وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والإيمان عرفان هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان وهو الدليل شيني شو جبا شيني جهورا دريسو القرآن وهديهم شيكي شرية الدسو إلى الإيمان su samu imani wal iqani da sakankan cewa wal irfani da iri. huwa musilun lahumu ila darkil yaqini qur'ani shine mai isar da su zuwa ga cimma yaqini ba tunanin arzuri yaqini ba hakikatan wa qawati al burhan sune dalilai yan ku? walidhalika kullama qawiya imanul insani a duk lokacin da imanin mutum yayi karfi fatahallahu lahu min adillatihi Allah zai buɗa masa daga hujjojin sa min al yaqini ma la yajiduhu fi ayyi kitabin akhar mutum ya karanta bai gane ba ba zai iya tadabburin ciki ba Allah ne bai yarda da shi ba ya toshe masa ƙwaƙwalwa. ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان شي قرآن فهمت فديدي بإذن إيمان الشيء دكي فتح الله له من أدلة ألا زي بوء مرة wani in an zo an karanta a yanki gaba ɗaya ilimin da ya kare sai ya zato a wuce mana wanne magana za a ya kai kuma in an tafi ga maganganu da su a cikin lodi ayan ma sai ga ta ishe shi wannan kaza ya shiga ciki kaza ya biyo ciki kaza ya taso a ciki kaza ina daga ciki kaza ina daga ciki shi ko wancan mahajuri in ya karanta ayan babu wani abu a gaba babu wani abu a ciki da Allah yake bude ba fa ba maganan irin buɗewan waliyan Allah da ake yi da aka wa imamu shafi yana zuwa kan wal asr yake da Allah bai saukar da wata doka ba sai wal asr da ta isa al'umma shari'a كمان مسيح نزل كسر دو الأصلي نزل كذني كأيك وكذي كذان سيارة أثار الله كتي أثار عليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيكرن كذاري وقال الله كما جوب ياتي توسي سياسي أما وني إني على والعطر ما تشنيه فيه قوضي أي داو قوضي بي داو tun da menene Allah ya ba shi buɗin abin da ke ciki min adillati min al-yaqin ma la yajiduhu fi ayyi kitabin akhar wa li hadha ana ahussukum min shukrimi na jan hankalin ku ba a masa irin wannan karatu wa ta ta Allah sai Allah ya buɗe ku yu'allimukumullah واتقوا الله يعلمكم الله ba kamar yadda jahilai kuma ke ɗauka ba ce to kakka je makaranta ka zauna in Allah ya ga dama sai zai sanar da kai ba haka ba ne ba labudda min ittikazil asbabi in kana jin tsoron Allah to labudda shi kansa ma takawa din shine ittikazil asbabi shi Allah tawakkali ga Allah yana nan a zuci amma takawa shine ittikazil asbabi Aku babu za ka nazarin haɗe na farko dai akwai hissiyai da aka babu ma'anawiyai ma'anawiyai idon ka ka daina kallon haram da shi harshen ka ka daina faɗin maganganun banza da shi kunnen ka ka saurari abin da zai maka kaza to daga nan wannan zai zama ka idon ka zai gani da kyau ainihin abin nan ɗinka tun da Allah ya kuntu son abun da zai ya sama saboda haka nan wancan kuma ainihin fiye to dole ka nemi na hau ka nemi na hau kasan nassin hadisai nassin qur'ani shuruhu ka karanta bayin Allah irin bai wadda Allah ya musu to a nan sai ka fi kana gogata ka kana gogata ka kila ta ɗauka sai ka ta kamu fa ana ahuffakum wa nafsi ala da hirsi ta'am akan cikakken kwaɗayi ala alƙur'ani tilawatan وتدبرا amalan به dole za ka ga ko karatu misali idan kana karatu bana ka yi sauka ga abin da ka faɗi a aya kaza baɗi ko baɗi wajen ka dawo kanta sai ka ga kanunka fa'ida za ka wu wata shekarun da za ka zo a sauka na uku to za ka ji bayanin da za ka yi kusan sai mutane sun fara zaki mutum da ba wanda yi tunani irin naka ba wanda yi nazari irin naka ba wanda yake da fikira irin taka yadda ka goge domin wannan fasahar ta barbari hikimarka da za gani kana tafiya abin na karuwa kana tafiya al'amarin na karuwa kana dawowa za ka mai mita sai ka ja wai da ta an ga inda ka ce mana a kauce to ai da ka ce a kullum

amma ni ina ganin irin wannan musamman tana zama a ainihin ka karanta ka ɗauka ka koya wa wani yau in ka koya maka kaza da za a sake littafin za ka je abin da za ka faɗi nufin abin da ka faɗi wancan biya wani likalbika ainihin min al'imani wani shirahi sadari wa nurin kalbi da hasken zuciyar kanta ta dinga hango abubuwa na lungo-lungo wa nurin waje haza shai'u mujarrabun waƙi ne wannan wa bi kadar i'radika daidai da tsauke kanka an hadal qur'anil karimi sa tatakhallafu anka hadhihi tamara ainihin wannan ƴaƴan ƙur'anin zai fi fa'idan ƙur'anin nan zai samu zai samu gare ka al'azima aljamila ba don nisa ba da nan za mu kwana amma mu wuce ya rabbi nahnu al'ajizuna bi hubbihim ya qillatal ansari wal a'wani wa ya Allah ya rabbi ya Allah nahanul ajizuna kasasure muna kallo ana cin mutuncin littafin Allah muna kallo mutane suna yin yadda suka ga dama addini yadda suka ga dama zame yanzu mutum gargaje shi zai ba zai ke dole ita za a yi ga maganan Allah kalma da kalma ce a ai wannan ma yayi na lura ji zo fi hubbihi ainihi mu kasa su ne wajen son wa'annan bayan Allah ya kallata al'amsa ya karancin masu taimakawa yau wanda kana tare da mutum masu kwa mutum kai sai sai shi ba mutum shi ya kallata al'amsa wal a'awani ya karancin masu taimakawa. يقول وما أجمل اعتذار المؤلف يا كاو قدر قدر والنمال من ابن القيم في البيت الأخير إلى ربه بعجزه عن القيام يا قضى تاشي بهك القرآن مع حبهم كذا يا فتوة شيء دي دي تاريد باين الله ومع قلة الأنصار جاء كانت ما تتمكوا والأعوان أنصار أعوان على ذلك يقول يا ربي نحن العاجزون في حبهم من يمكن أن نتعود يعني إننا عاجزون مع أننا نحبك مو كاسة إيكاشي كما مو تبص منافنك ga aiki muna kallo ba zai yiwu ba ba mata ya maka za ka ga magana sai yana magana ta tana tafiya da zai ka dubi da ya zo wajen muhasaba a yi gafa sai dai karantawa a kai da ya kawo muhasaba sai da ke ga muhasaba qabla al'amali da muhasaba ba'da al'amali za ka yi muhasaba kafin aikin ka zo ka yi muhasaba bayan aikin akwai aikin da zai taso in kai ba za ta zama zai yiwu in kai ba misali a gurguje ala sabili misali kai ba wannan abu Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba in ka duba in ka samu Allah bai yarda da shi ba sai ka tarkata ka watsar da shi in kuma ka ga Allah ya yarda da shi to sai ka sake zuwa ka duba za ka iya yin sa kai kadai ko ba za ka iya yin sa kai kadai ba nan ma in ka duba an za ka iya yin sakai kaɗai to lafiya lafiya idan ku ba za ka iya yin sakai kaɗai ba sai da jama'a sai ka dawo jama'an suna ina akwai su har dai sai ka je ƙarshe da garin jina ba ka makama an ka ɗauko igasan za ka yadda ake muhasaba kabla al'amali duk aikin da ka tsaya kai musa muhasaba in ka danno shi za ka ci nasara sai dai kai hawa a muhasaba da kana da abokan aiki ka ce babu ko ka ba ka da abokan aikin ka ce za ka saboda kana son abin din to ka ga ka ce nasara ba to ko makaranta za ka bude ya dace ka duba irin wayan abubuwa yani innana ajizuna ma'a annana nuhibbuka fa hiya min babi idafati al-masdar ila fa'ilihi yani nahnu al-ajizuna ma'a mahabbati dalaka kafassu muke ka tare da mu masu so gare ka zaga can ana humcin nan ana kai Allah to humcin can kakka dauka zai koma yan bidiya zai maka maka shi a fili ya killata ansari wal awani وليس الضمير في قوله في قوله بحبهم يعود الى اهل التعطيل عندما نكين متبادل فما هيك لاننا لا نحب على التعطيل لكن يقول نحن العاجزون مع محبتهم لك أني يا ربي تارد ما soyayyan mu masu kafasuna din wa'annan a awano din gashi nan ainihin karafasu muke laka tare da muna fanka ya fillata wal